واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين متانا النبي موسى سنلك ونقنكي ندم ملكي wanda ba shi da rai amma yana da murya bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Ubangijinsa. Shin ba su san wannan ɗan maraƙi baya magana ba, baya shiryar da su hanyar kowane irin alheri, baya jawo musu amfani, baya kawar musu da cuta, sun riƙe shi abin bauta, sun kasance azzalumai ga kawunansu da yin hakan.